Manajan kulab ɗin Chelsea Jose Mourinho ya faɗi cewa ba zai iya kamo ko zuwa daidai da tsohon manajan Manchester United Alex Ferguson ba wajen samun yawan zama zakaran wasan ƙalubalen Turai wato Premier League inda yake cewa wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. Manajan Chelsea dai ya jagoranci kungiyar zuwa zama da karin wasan kalubalen turai da aka yi ranar Lahadin da ta gabata. Sun dai samu nasarar wasan da ci ɗaya da babu a London da abokan karawarsu Crystal Palace. Wannan shine karo na uku da ɗan shekaru hamsin da biyu da haihuwar Marinho ya zama zakaran turai yanzu kuma ya yi sanadiyar da kungiyar Chelsea ta ƙara zama zakaran turai biyo bayan zama da ta yi a shekara ta dubu biyu da biyar da shekara ta dubu biyu da shida, Shi dai Alex Ferguson na da shekara hamsin da ɗaya a duniya a lokacin da ya jagoranci Manchester United ta zama zakaran wasan na Turai, amma duk da haka Marinho ya yi watsi da magana kamu Ferguson da yawan zama zakaran na Turai. Inda ya ce, ina da doguwar tafiya a gabana, amma Alex ya yi abin da ba kowa ba ne zai iya yi. Ba zan iya samun zama zakarin Turai har sau goma sha uku ba.